kayan jini lokacin da ya toka ba ya fito ya je neman ruwa to idan koma bayan tashi wankan da daga farko idan jikin shi bai bushe ba zai ƙara sani amma idan wani ɓangare na jikin shi ya bushe sai ya sake wanka na wani ya cewa za a kawo mara lafiya da imani wadda kuma ne menene hukuncin yin hakimi a gobe kamar sunan Allah Idan rubutu ya zama da larabci babu laifi in ya zama babu sunan Allah, amma duk hakimin da ya zama akwai sunan Allah kamar Muhammadu Rasulullah wanda zai iya cewa zoben manzala akwai Muhammadu Rasulullah, to kowa ya san da yadda manzala yake ba zai shiga makewayi da sunan Allah ba. Rubutun larabci shiga bayi da shi ba laifi ba ne, ai da kudin Najeriya akwai rubutun larabci ko? Obasanjo ne ya cire ko Jonathan? Obasanjo ne ya cire. So, ai da duk kudin Najeriya akwai larabci naira biyar naira goma, amma kafirai in suka samu dama wallahi sai sun muku illa. Ya cire. To, kuma yana shiga bayi da kudi. To, don haka in dai larabci ne kamar sa ko albait ko alkaza ko alkaza wanda ba sunan Allah ba ba laifi ba ne, amma sunan Allah haramun ne a shiga bayi da shi. akwai shi mutanen mu da yawa za ka ga ba a ba. Na. a wani gida haka ya karo ke karo ko talata. A idan yana nufin hatimi na irin soki burutsu wannan akwai alamar bokanci a ciki. Amma yana maganar rubutun larabci, noman rubutun larabci ba laifi ba ne. Amma duk wani zobe da kaga an yi wani hatimi an yi sufa wasu nambobi to ana jin tsoron kai zama akwai harkar bokanci bokanci a ciki wallahi Allah ya saka da alkhairi na'am yawan yana cewa Allah shiga kumanin don Allah an ce gobe a kiyama za a tashi Bahaushe ya ce wani ne tafi ne ba kwa editin ɗinsu ne? muje muje muje a tambaya ta hannun ya ce makan wai da gaske ne dukkanin musulmi da ya kai shekara tamanin zuwa ɗari a duniya wai da ya kai wa yanayin shekarun za a yi rubuta musulmi la in ya kai shekara tamanin ya danganta Ah, al'imamu kwabari sai da ya kai shekara tamanin ya kira ɗalibai ya ce ku zo mu rubuta tarihin duniya da haka idan ka ƙarar da ko wajen bin Allah shekara tamanin ba za ka lalace ba amma idan ka ƙarar da ko wajen sabon Allah shekara arba'in ma sai ka lalace da haka ba za a ce wai ga adadin shekaru ba idan mutum ya kai shekarun da ya yi rauni bai gada komai ya kama ka zama kaman karamin yaro to za a mai da hukunci shukuncin karamin yaro amma kar ka faɗi shekaru akwai mai shekara casa'in yana limanci babban limamin azahar ya fi shekara casa'in yana shan hajjudi izufi biyar da aka karka faɗi shekaru kawai in mutum ya kai shekarun da ya zama kwandem baya gane komai za a daina rubuta mashi zunubi wannan mai tambaya ya ce don Allah wani muna kan tsari da aka yi

azumi istina yana laifi biyu ne na farko tsafa ma Allah ne kuma ya kare azumi duk wanda yake azumi ya istimna'i azumi shi ya kare azumi zai yi ceto ran tashi kiyama, zai ce na hana shi ci da sha da sha'awa da haka matasa da suke yin bala'i uku ne a kanku shi ne mutum ya biya ma kanshi bukata an gane ko to na farko ne ka yi sai ba Allah ka cutar da jikinka azuminka ya lalace kuma wasu malamai sun ce sai ka yi sittin to bai mamancin na'i da jima'i ba dai daɗi ake so a ji ba kuma ni ya fita to da haka sai ka irga na'i nawa ka yi sittin so bakwai Allah ya sauye Amin ce Allah shi da ya dai eh ok bai fito da glass ba ne sa mana Allah ya saka da sai muna fatan yadda malamai suke fitowa takara kuma za ku fito takara a wani Ari na fito takara kuma na ci ni ne gwamnan muhaffafa ko akwai mai ja ne na fito takara na ci ni da ofis gida nan na ga malam abubakar yola shi ma mu ce fito takara ya yi fada mu ba wannan ba ne a mu, wannan aikin ma ba mu gama ba wannan aikin ma ba mu gama shi ba haka ni ba zan iya fitowa takara ba ni ban ta shiga wuta ba wala ban ta shiga wuta ba wannan system din in ka shiga in ka yi kokari ne ka tsira da imanin ni dai alabul dina ina da rauni ni ina kun gane nan kamata ya zama alkali ai tunda shari'a na karanta amma ni na tabbatar da a system din Najeriya system din Najeriya alkalanci yana son mara hakuri kuma mai tausayi kuma wani lokaci mara tausayi kuna ganewa to ana son in zaka zama alkali ka iya juya ka iya control ɗin kanka ka bushe ido lokaci kuma ka ji tausayi to ni ina da rauni akwai ɗabi'ar da ba iya canza ta ba za ga akwai alƙalin kuna wasa ya shi abokinka ne kuna shiga kotu ba za sai ka ɗauka ba abokinka ba ne sai ya canza fuska to kaga kowa da irin damar da Allah ya bashi ni ina ganin damar da Allah ya bani ku banni da islamiyya da yara ƴan hadda da wa'azi shine abin da Allah ya tsora mana ma cewa wai malamai su fito siyasa la akwai malaman da ya cancanta su fito suna da capacity za su iya masu capacity su je wanda bai da capacity ya zauna a masallaci an gane ko na wannan ne game yana shi a ga kwana wani ne ya falla takarda ta zaman guda ya halatta ya sai abu la ka taimaka mishi a yi wajen Allah duk mutumin da ya yi sihiri idan ya mai da takarda ya zama kuɗi to in fa ka je kayan siyayya ai za ta koma takarda ne to fa'ida ne da aka ka taimaka wajen sabon Allah na Allah ya kawo mata lafiya da imani da shi Allah ya karbi ibadun malam da mu ba Allah malam wanda yake in sama da kasa za su haɗe ko an wai idan ko ta ta ce mai sama da sama da alkiyama ba haduwa za su yi ba za a canza sama ne a canza kasa yau mutu baddalin audu zairar audu wasu samawa saman ne za a canza kasa kuma a canza na azumin shi na nan inda mafarki ya yi bai sani ba azumin shi amma idan ya yi kallo kafin ya kwanta sai wannan kallon ya sa mafarki azumin shi ya lalace amma kawai kawai ya ɗauki azumi ya kwanta kawai sai mafarki ya zo mishi min gari mai adil azumin shi na na wani ya kawo na malam ce ɗan suka kama kama ya na Maslaha za a duba, maslaha. Idan tana da miji, kuma ka gaya ma mijin ya yadda ba za a zub da cikin ba alwardu lil Za a ɗauki cikin, za a baiwa mijin ya rike a matsayin taimako, amma dai bai da gado yaron, A rufa ma yaron asiri kuma a suturta ta. amma idan yarinya ce budurwa kidnapper suka yi mata fyaɗe suka sake ta abu na farko za mu duba mu ga cikin wata nawa ne idan ya kai wata hudu haramun ya azub da shi amma in bai kai wata hudu ba za a yi ishtihadi a zub da cikin matakan likita ya tabbatar da ba za ta cutu ba amma in ya kai wata hudu ya zama mutum za a bai shi domin barin irin waɗannan yaran bala'i ne a cikin sosai wallahi wannan ne da zai ce shi a ga ne hukuncin matar da mijin in yi da bar abu da ta bari ya mata nasiha ya yi ta bari ta ya fi dokokin da shari'a ta ce wallahi ta khafu na shuba hunna faidu hunna wajiru hunna fil wa in kai wazi ta ki ka ce mata cikin kwanciya in ta ki Allah ya ce a dake ta dukan da ba zai cutar da ita ba in ta ka dake ta bata gyara ba kai mata kishiya wannan wani yaro ne ya kawo naira na sadaka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya mishi albarka kuma Allah ya mishi addu'a Allah ya karba kuma Allah ya mishi albarka sannan kuma wani ya kawo ɗari kuma suna saka Allah ya biya shi da gidan aljanna a rashawan shi ma ya kawo ɗari biyar sai Allah ya amsa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukata ya yi musu damuwa kuma wannan ya ce a baya dukan malam babba Allah ya mishi rahama sannan Allah ya kara ma malam lafiya ya biya bukata sannan dai girman Allah ma yana bukata addu'a na arama ya ga bayan Allah ga ɗari biyar Allah ya biya maka bukata Allah ya yi maka damuwa Allah ya kai ka gidan aljanna wanda ya shara kara wa malam lafiya da duk masu albarka mata ma na yin addu'a ni mata ta tara su yau shekara goma sha tara shekara tara har yanzu ban samu wata ba na so Allah ya hore min shi wani auren kuma ta ta tsara turin haihuwa Allah ya ce mata muna da yara biyu yanzu akwai sauran guda biyar ko da yara bakwai mm. yanzu sauran guda biyar. To muna roƙon waɗanda suka Allah ya gafarta musu ita mata Allah ya gafarta mata kai kuma Allah ya tsare maka abin da za ka yi wani aura ga wani na ya aiko da naira maka ta ka ce to kai ma duwa za yi ma ne kake so ah, akwai yaro ne da yake da lalura murya shi ba ta fita to ya kawo sadakar naira wato Allah ta'ala ya mana ni'imomi da yawa kama ba sani ya kawo sadakar naira hamsin a ce ya mishi addu'a Allah ya sa magana shi ta ma'ana baya iya magana idan Allah ya sa muna dare gobe za mu huda tafsiri da kistar wani bawan Allah da Allah ya jarfe shi ya bar shi da bakin shi na iya magana sha Allah gobe da shi za mu zo shi kuma wannan muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa mu shi ta dawo na san yana da lalura amma haka duk inda ake tafsiri yana zuwa yana makaranta allo eh, hadda yana makaranta islamiyya amma da shi damuwar shi Allah ya sa murya shi ta koma normal za ka zo da ya bude baki azumi ya mishi addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya mu kuma da Allah ya bamu da bakulan mu ba shi akwai bukatar mu gode ma Allah yanda shi ya bada naira ya yi addu'a Allah ya dawo mishi da bakin shi to kowa daga yanzu ka ɗaura ma kanka za ka ba da wata sadaka kana gode ma Allah da ya baka baki kana magana in har wani zai roka Allah ya dawo mai da abin da ya rasa to kai ka kalli wannan abin da ya rasa kai kuma Allah ya baka to ka gode ma Allah Allah ka bani iko ikon gode maka subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum